والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يومنا رانا litinin goma sha yau 20 daidai kai kuma 21 ga watan biyu shekara ta 2022 miladiya insha Allah za mu tashi za mu ci gaba da inda muka tsaya a cikin karatun da muke a cikin littafin muktasar a cikin littafin kitabul itisam bil kitabi was sunna daga sahihul bukhari Allah ya ji da rahama wanda idan ba a manta ba <clears throat> muna nan a hadisin Abu Hurairah Allah ya ƙara yadda a gare shi a muna hadisin abdullahi bin mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa الله الرحمن الرحيم قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت مرة الحمداني يقول قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين يتي إن أحسن الحديث كتاب الله حقيقة ما في كاون زنشي شيني زنشان الله سبحانه وتعالى للتافن الله سبحانه وتعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم مكي تشاو شريعة كما إتكي شريعة عن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها mafi sharrin abubuwa أبوه su ne abubuwan da aka ƙago وانا wanda ba su da asali ma tu'aduna la'atin haƙiƙa abubuwan da ake muku alƙawarinsu masu zuwa ne ko abin da ake muku alƙawarinsa masu zuwa ne to imam al-bukhari Allah ya tsanta da rahama ya kawo wannan hadisi a cikin kitabul adab kamar yadda <clears throat> hafiz ibn hajar Allah ya ji da rahama ya faɗa ba tare da ƙarin wannan ziyadar ba cewa wa matu ma tu'aduna a la'at ya kawo shi da lafazin ahsanul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallam mafi kyawun shari'a ita ce shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam to nan yake cewa zahirin wannan siyakin na wannan hadisin kamar mawqufi ne ala abdullahi bin mas'ud kamar magana abdullahi dan mas'ud ce Allah ya kare da a gare shi amma wato hadisin lahu hukumun raf faɗinsa wa ahsanul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi sallam wannan a ciki akwai tabbatar da sifa daga cikin sifofin annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallam cewa yana da sifa ta shiriya shiriya ta nutarwa to kuma dama ba da labari akan sifar annabi sallallahu alaihi wasallam ai min min qabilul marfu yana ɗaya daga cikin yanki na alhadithul marfu duk da cewa imamu ibn hajar yake cewa da wahala ka samu wanda zai yi tunanin haka kawai za a ce ƙala abdullahi abdullahi dan mas'ud ya ce ya ce ce wannan hadisi ne mawkufi to amma da ya ce me ya faɗa yana ba da labarin sifar annabi sallallahu alaihi kuma ba da labarin sifar annabi ai yana cikin ɓangaren hadisi marfu'i to a wannan hadisin ya zo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ashabu sunan suka rawaito shi sai da isnadin da ba ala shartil bukhari ba sannan imam muslim ya rawaito shi hadisin jabir Allah ya kare da a gare shi marfu'an shi ma ba a shartin bukhari ba kamar yadda ibn hajar ya bayani a cikin kitabul adab to da yake cewa wa sharrul umuri muhdathatuha al muhdathat jam'u musdasa abin ake nufi da musdasa kuma shine ma ahdathahu an-nas abin da mutane suka kawo shi wanda da babu shi alhadisu hadithu wal hadathu shine al fi shay'i shine abu ya zama ya maine an gane ko <clears throat> baitun hadithun ay jadidun hadithu ahadin bi kaza ay ahaduhu bi hadha al-amri jadid أو قريب أو غير بعيد <clears throat> كما يدى أمر بن كالسمي كيف لا ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الخص فيها إذا ما الماء خالقها سخينة بأن ياسفا يصف تجيئة كفي قبل التفرق يا ذعينا نخبرك اليقين وتخبرينا كفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم كنت الأنينة كفي نسألك تتأم تنبيك منا هل أحدثت صرما shin kin zo da wani sabon salo ne na yanke soyayya liwashkil bai saboda kina ganin rabuwa ta kusa am kuntil amina ko kin sake wani ne kin ha'inci masoyinki a ba hindin falata ajal alaina wa an birna nu khabiru kal yaƙina bi an na nuri jin raya ta zizan wani tsiro na kumran kagarawina to kaga anan alhadasu bi ma'ana shay'un jadidun istajar wannan sunansa kenan na luga amma sunansa na shari'a shine bid'a to mecece bid'a a al-imam ibn rajab alhambali Allah ya ansa da rahama yake cewa fa kullu man ahdasa shay'an wa nasabahu ila ad-din wa lam yakul lahu asalun min ad-din yarji'u ilayhi fa huwa dalalatun wad-din minhu bari yace duk wani mutum wanda ya zo da sabon abu kuma ya kawo wannan sabon abin cikin addini aka duba wannan abin aka ga ba wata ka'ida a cikin addini da ta gabata wacce take nuna samuwar wannan abin ko kore shi to wannan abin bata ne kuma ba ruwan addini da shi don haka a nan sai ka mana rukunan bid'a na ɗaya shine abin ya zama sabo ne na biyu kuma a danganta shi da addini na uku kuma ya zanto an bincika ba shi da wani asali a addini a wannan shi ne ta'arifin da shi al'imamu al-hafiz ibn rajab alhambali allah ji da rahama ya yi a cikin littafinsa to amma bid'a ta sha ta'arifat daban-daban sai dai babu ta'arifin da zai birge ka irin ta'arifin da al'imam الشاطبية أتكلم تافنسا الاعتصام الله يجفنسا درهما يكي سوى يتبدأ طريقة في الدين مخترعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها السلوك يقصد بها بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى ya ce ɗariƙatun fiddini wata hanya ce ko sara ce ko salo ce muhtara'a wacce kirkiro ta asu yuqsadu bisuluki alaiha wa'anda suka zo da ita abinda suke nufi wajen bin wannan hanyar ko sarar shine almubalagatu bitta'abbud lillahi ta'ala wato kaiwa matuƙa wajen yi wa Allah bauta a nan sai ya ce cewa ƙariƙatun fiddini muhtara'a hanya ce ko salo ne domin ya shafi magana ko ya shafi aiki kuma sai ya ce fiddini wacce take ta addini ce kawai ya fitar da abin da aka kago shi wanda yake na rayuwa kawai misali da akwai nauyin abincin da ba a yi yanzu kuma aka zo ana yi wani abincin bid'a ne a yaren shari'a ba bid'a ba ne in an cira shi bid'a sai dai a yare na lugha a ce sabon abu ne in an ce ka faɗa da larabci ko zai ka ce muftada amrin muftada me yasa to kuma aka ce na addinin bid'a ne saboda hadisin ummu na Aisha man ahadatha fi amrina hadha fi amrina kaga ai fi dinina hada ma laysa minhu fa huwa raddun kaga wannan abu ba za a karbe shi ba to tariqatul fi dini mukhtara'a wato an kirkiro ta ne a cikin addini wanda asali ba ita yuqsadu bisuluki alaiha almubalaghatu fi dini wanda abin da yasa aka kawo ta aka biyo ta saboda a kai matuƙa wajen yin addini to idan ka duba sai ka ga wanda duk ya ƙage bid'a to akwai wani tunani a kan cewa kamar shari'a ba ta gama cika ba sai ya zo ya taimaka ya cika ta to yanzu <clears throat> idan ka kalli wannan tarifin na bid'a za ka fahimci cewa bayanin kasa bid'a zuwa bid'a mai kyau da bid'a mara kyau da bid'a ta tilas da bid'a ta abata kamata ba da kuma bid'a ta haramun wannan sai dai idan an kalli kalmar a sunan yare domin da yawa daga cikin abubuwan da ake danganta su da bid'a za ka ga asalinsu ba bid'a ce a shari'a ba ala sabilil misal a ce bid'ar da bata kama misali a ce bid'a ta wajibi kawai misali yanzu a ce jirgin sama ga wanda zai je aikin hajji sai sai misali bid'a wacce take ta ya kamata kawai misali abin magana idan za a yi sallah a ya kamata a sadu da cewa ba dole ba ne amma dai da mutane za su yi kuɗi kuɗi a je a nemo da an kyauta an yi abin da ya dace saboda mutanen waje su dinga jin sauti da sauransu kuma babu ita a lokacin annabi sallallahu alaihi na ce maka bid'a wacce take ta halal shine kamar a sanya malin malin domin tsara mutunci da kamala sannan bid'a wacce take bata kamata ba kuma kamar teburan da ake yin su wajen cin abinci a ɗora abinci a kai wannan bata kamata ba amma ba haramun ba ne kamar dining table da sauran khiwan kenan ka khiwanin ma'akali sannan sai kuma bid'a wacce take haramun shine kamar a ƙari a cikin addini wanda muka muka riga muka sani <clears throat> wannan idan da za ka bibiyo nan misalan duk da aka bayar sai ka ga a istilahi na shari'a za a iya kiransu da wasu sunan daban ba bid'a ba akwai abin da ake kira al-maslahatul mursala wanda za ka ga ita al-maslahatul mursala tana kama da bid'a ta wani bangaren <clears throat> amma ta fuskar hukunci ita ba bid'a ba ce قال أم الشيخ محمد بن حسين الجيزاني الله أنسد رهما يسبت أن كل من البدعة والمسلحة المرسلة مما لم يعهد وقوعه في عصر النبوة فريد قصد بدعة دع المصالح المرسلة دكا سباب سؤال وكسر النبي صلى الله عليه وسلم <clears throat> ولا سيما المصالح المرسلة وهو الغالب في البدع إلا أنه ربما وجدت بعض البدع musamman masalih mursala za ga lokacin annabi sun kwata-kwata babu su amma akan samu wasu bid'o'in da tun lokacin sahabbai an same su kamar misali lokacin annabi sallallahu alaihi sallama ai an taɓa samun wa'yansu da suka bi wata hanya suka danganta ta da addini wacce babu ita wacce su a ganin su in suka bi wannan hanya za su kai matuƙa a wajen bautar Allah su ne wannan mutanen da ɗaya ce shi daga yanzu ba zai ƙara cin abinci ba kullum azumi ne wannan akwai shi a addini wannan kuma ya zai ce shi kuma ba zai ƙara yin bacci ba kullum ƙiyamun laili zai yi ya daina bacci wancan kuma ya ce shi kuma ba ruwansa da auren mace to kaga wannan kowannen su ya bi tsariƙatun fiddini muhtara'a amma da za su zo mai musu gyara musu ya ce ana a'lamukum billahi wa ashaddukum lahu khashiya duk na fi ku sanin Allah kuma na fi ku tsoronsa amma ina cin abinci ina yin azumi ina yin bacci ina tashi in sallah a atazawwajin nisa'a amma raghiba an sunnati falaysa minni kaga kenan ita bid'a ta yi an taba samun ta a lokacin annabi amma maza su ma take gyara amma maslaha mursala gaba ɗaya su ita a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan kamar da bid'a take musu da maslaha mursala shine da bid'a da maslaha mursala kowace aka ce a kawo mata dalilin ta nata na kanta ba za a samu ba sai dai abu ta can ko abu ta nan kowace albid'atu wal maslahatu mursala laysa laha dalilun khasun mu'ayyan sai dai a haɗo ta a cikin rubuzi a ce tunda an ce kaza to ita ma za ta shigo sannan wannan ɓangaren yake kenan amma mai bambanci to tsakanin masala mursala da bid'a to za ka ga na ɗaya ita bid'a a cikin ibadar ake kawo ta ita bid'a ba ta zama ba a ba ma a samun bid'a sai a cikin ibada la takunu illa fil umur ta'abbudiyya wa ma yaltahiqu biha min umur amma ita kuma maslaha mursala wato tana zuwa a komai wanda kuma in aka wa da hankali ya kalle ta zai iya gane cewa akwai maslaha a cikin ta misali kamar yin <clears throat> ludayi na alminium ko yin bulugari wajen kaɗaniya. miya na yi bid'a ce ko haka ne ko amma bid'a ce ta luga ba ta addini ba kai kanka sai kaga ai an sauƙaƙe wa ma mutane ko ba haka bane ba kuma wannan kaga wani abu ne da ya faru a cikin wani abin da ba addini ba ne ba ballantana a zo a ce wani abu yin abun gwada zafi na malaria ko wani abu kai kanka ya da ai hanya ce mai sauƙi da aka kawo ta wata za a iya sauƙaƙe wa mutane hanyar da za su iya gane adadin yanayin zafin jikinsu domin su iya tantancewa a nemi magani to wannan kenan game da abin da ya shafi ita al-Murtala na biyu kuma ita bida'a ana neman kusanci zuwa ga Allah ne da zatinta saƙanin maslaha mursala ita kuma ko da ta shafi addini ma to ba ita ake neman kusanci zuwa ga Allah da ita ba a'a abin da tarako ake neman kusanci zuwa ga Allah da shi misali yanzu jirgi in ka tashi ka hau jirgi lada nawa kake tunanin zaka samu a wajen Allah amma abin da zaka je yi din shine kake tunanin ladansa ba wai hawa jirgin ba ko ba haka bane kaga ita kuma bid'a yanzu wanda ya bikin maulidi shi maulidin yake so Allah ya bashi lada wanda ya azumin tsofaffi a watan rajab azumin yake so Allah ya bashi lada wanda ya yi ya kirkiri wani wurdi na daban wanda babu shi a wurdin yake so ya samu ladan ba wai ya raka shi ne ya samu wani abu yanzu last ta aka sata a masallaci lada nawa ake samu kaga haka nan dai a kankin kan za su yi ita ba a ce ga ladanta ba amma sallar da za a yi ajiyar da mutane wani abu ne da akwai shi a shari'a shi ake wa musabakar ƙwar'ani lada nawa ake an samu in an yi ta ba ita ake kallo ba hadda ƙwar'anin da take zaburarwa a ita hadda ce kawai ake kallonta da haka da za a samu matsala ma ita ma sai a ce a fasa yinta in aka ga za a samu matsala za ta kawo cikas a yayin da shi kuma mai bid'a shi fa ita ce addinin fa ba wai rako wani abu ta yi a addini ba an gane babbar riga yanzu lada nawa za a samu an sa ai ba magana ita ake ba magana mutunci ake wanda kuma shari'a ta zo da kiyaye mutunci ita kuma wata hanya ce da ake bi a kiyaye mutunci in za a samu lada sai dai abu ta wani wajen amma ba wai ta ita a kankin kanta ba inda za a samu wani abu kuma da zai maye gurbinta shi ma a ce a yi shi amma yanda mai bid'a da za ka ɗauke masa wannan ka ce masa to ga wata bid'a sai ce a waccan tasa ta fi kyau shi baya sani an fahimci wannan ko sannan na uku ita bid'a ƙarin nauyi ce ita kuma maslaha mursala rage nauyi ce ko ba ka bane za ga duk inda bid'a take plus ne ba minus ba ita kuma maslaha mursala in ka bi zai ga sauƙaƙewa take yi kamar yanzu jirgin sama rage maka aiki yake ko ƙara maka aiki yake yanzu ita wannan amsakuwa din rage aiki take ko ƙara aiki take irin su azin ƙasa da ake shiryawa rage aiki yake ko ƙara aiki yake yana rage aikin a sai an mutane gida gida gida ana ta fahimtar su amma aka tare lokaci ɗaya shi ma da za a samu matsala ya ce to a daina yi a canza wata hanya amma shi ko mai bid'a dole za ga tana da ka'idoji in aka bar wannan abun to kuma ai maganar kuma bid'a ta tashi daga aiki yanzu a ce misali bikin maulidi a ɗauke shi daga rabi awal a komar da shi rabi sani a ce to bai yi ba in an bai ba an gane ta sannan ita bid'a za ka lura cewa in ka tambayi masu ita suka gaya maka dalilin yinta sai ka ga duk dalilan akwai su a lokacin annabi sallama kawai yin bid'an ne ba a yi ba kuma akwai hanyar da za a ba a yi bid'ar da addini kawai yin ta ne ba a yi ba amma ita kuma masala mursala da za ka tambayi masu yin ta sai ka ga to a lokacin annabi ba buƙatar yin ne shi yasa ba a yi ba yanzu misali da za ka ka ce to mun ji ayin ce akwai azumin tsofaffi a watan rajab annabi ya yi sai ce a'a to ai ai ko dai bai bari ai abin kirki to ku bai sa kuke yi sai neman lada to akwai wanda kai annabi da sabbai <laughs> neman lada ne kuma dai azumin sun fi kowa iya yin azumin ai a wajen su ma aka koya yadda ita kuma sala masara ta ce lokacin ku bai sa kuke yin kuke sa sika a masallaci ne sa ake sa sika a masallaci dan a isar da sako to lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam fa me yasa ba a sata kare saboda sakon yana iya isa aiki ba a taɓa ƙoƙarin fitarwa an kasa ba mu kuma a yanzu an taru an yi yawan da a lokaci ɗaya ka ce ka isar da saƙon ba za ka iya ba amma a da ana iyawa sannan bugu da ƙari ita bid'a za ka ga akwai ai akwai abin da aka yi yanzu akwai irinsa a lokacin annabi me isa ba a yi shi ba kawai saboda baya cikin addini yayin da ita kuma masala masala inda ma za a ce a yi ta ina take ma babu ma ita yanzu akwai lasikin ne a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam <laughs> babu akwai jirgi a lokacin annabi sama babu to don haka a lura sosai da kyau a ga akwai bambanci tsakanin bid'a da almasalif mursala to duk abin da ya zama bid'a ne to ya zama mafi sharrin abu wa sharrul umuri muhdathatuha wasu suna kokarin su ce to ai in aka duba lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma ai sun kirkiro abubuwan da babu su sahabiwa na yayi kaza sai duk abin da kaga sahabi yayi kuma raguwar sahabbai suka zuba masa ido to zai yi ɗayan biyu ne la'alla wani daga cikinsu ya taɓa ganin annabi yayi ko kuma yin ɗin baya zama wai ai tilas ya ce maka manzon Allah ne ya umarce ni ko kuma shi ma abin da ya a babi ne na maslaha mursala lokacin annabi sa ba buƙatar a yi abin yanzu da manzo Allah ya tafi kuma buƙatar ta zo kamar jam'ul qur'an lokacin annabi sa ai ba buƙatar sai an jam'ul qur'an ga mai qur'an kuma ba da a samu sabani lokacin manzo Allah sa akan qur'ani ko zai sami a samu sabani ga wanda aka sauko qur'ani bayan shi da kansa yana kokarin maye maza maza a biya masa yaji aka ce la tuhazzik bihi lisanaka li ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'an fa idza qara'nahu fattabi qur'ana to yanzu da aka dauke manzo sallama waye yake tabbas din kuma zai hada qur'ani kuma gashi ma a zahiri an kashe mutum 70 mahaddata to kuma sannan ana tsakafa da yakin ne a yamama kawai a yaki ɗaya an kashe mutum 70 kuma akwai wasu mahaddatan a can wasu wuraren kuma mahaddatan aka kirge su mutum nawa ne duka duka mutum ɗari ne sun kai ɗari da nawa kusan sama da rabin su sun mutu ko kuma mafi da yawa daga cikin su sun mutu to wata hanya ce ta fito tun da akwai sauran mahaddata kamata ya a tattaro a tattaro qur'an nan a ajiye shi a wuri daya kuma ba abin da aka tsara shi din ne dai aka ɗauka aka ajiye kuma shi ma da farko sai na abubakar da ya ce a'a amma daga baya da aka yi ta gaya mar dalili dalili sai suka fito kuma ma ai daga cikin ka'idoji na addini shine ba a lokacin sahabbai ba a bayan su ma aka samu ijma'i ai ya zama shari'a ya tashi daga bid'a kuma ya zama shari'a shi sa duk misalin da zaka kawo sai kaga ko dai zama maslaha mursala ce ko kuma abin ma asali kawai sai dai in kai ka faɗa aka kira shi da suna bid'a Allah ya ji tsawon manyan manyan malamai irin su Imam Al-Qarasi irin su Imam Shafi'i a Imam Izz ibn Abdussalam da su Imam Nawawi da manyan manyan malamai su tafi akan karkasa bid'a zuwa bida'a wajiba bid'a hasana mustahabba mustahabba bid'a makruha bid'a mubaha bid'a muharram, to wannan duka amsar da ake ba su idan aka kalli bid'an ne da sunan ma'ana ta yare ta luwa wani zai iya zuwa ce su waɗannan malaman ba su da ilimin lugan ne suna da shi mana sun kai matuka a wajen lura, amma su ma in ka kalli rayuwarsu kuma sai gansu suna tafiya ne akan irin tarihin shaɗin su kuma za ka gansu kwata-kwata ba 'yan bida'a ba ne an gane ko sannan bida'a imam shaɗin ya kasa ta kaso biyu ta fuskar zanubinta akwai bida'a haƙiƙiya wata ita ce abinda babu shi a addini a zo da shi wani misali a zo a ce a tsara wata sallar bayan sallolin da ake da shi ba wani asali babu ko a ƙara wani watan a yi wani azumi ko a ƙara kaza sai kuma bid'a ta biyu ita ce bid'a da za a ƙara wani abu a ciki ko a canja wani abu ko a canja masa siga ko a ƙirƙiri wani abu da yana da asali amma kuma sai a canja masa yanayi kuma dole yan uwa a kula ita bid'a tana da ɓangarori daban-daban da ake la'akari da su na ɗaya akan samu bid'a a hai'a a yanayin sifar abu kamar misali mutum ya zo a yanayin yadda ake sallah shi kuma ya zo da wata hai'ar ta sallah kamar misali ga yadda aka saba mutum ya tsaya zai yi haka to shi kuma ya yi wani irin haka nan ko ya wani ya bankare wani abu ne na takallub ya zata cewa wannan abun kuma wani style ne na musamman da zai samu a wajen Allah to ana buƙatar ya zo da dalili in bai zo da dalili ba to abin ya zama bid'a misali kaga wasu za su dago sallah ai suna yin haka ko su dinkula hannunsu in za su dago ko ai suna da dalili saboda maza su ya ajini akai sabani saɓani a fassara ajinin wasu kace ala al yadan wasu kuma suka ce dinkula hannu ne to kaga wannan ai suna da dalili kan wani ya ce a tunda na ga masallaci ka za su in sun tashi suna yin haka mu kuma mu dinga dage ƙafa in kai musu magana sai to sallar ba annabi ya yi ta ba to a'a ko mutane su haɗu su zo da wata kama'i ɗaya wacce suke nufin neman kusanci da Allah su ƙara ta a wani abu na musamman amma idan misali sara ce kawai wannan ya ga wannan yana yi sai wannan ma ya ga wannan yana yi sai wannan ma ya ga wannan duk da zaka tambaye su ba wanda yake yi dan neman kusanci zuwa ga Allah to wannan babu laifi kamar misali ai akwai wanda za ga duk in ka kalle su za su yi magana sai sun taba gemu an ka tambaye ga wane yana yi wane ma yana yi kai hatta zama ma irin su duk wanda ka gani a cikin su kaga yana haka wannan sai ka ce a wannan wani a wata sara ce ta ku ya ishe ku kada a tsokane ku ma akan ta in ko ba tsokane ku ba shi kenan tunda ba ta akwai kunne mu kusanci zuwa ga Allah ba amma misali a ce mutane in za su taru a masallaci kowa sai ya sako wasu fararen kaya da wani koren janjani ya ɗaura wani abu belt a jikinsa ko wani abu har ma a dinga ganin kamar in ka zo ba ka zo da wannan kayan ba to kamar ma ba ka da ladan abin da aka zo yi to wannan ya zama bid'a ce saboda ta zama tsariƙatun fiddin muhtara'a yuqsadu bi suluki alaiha al fi ta'abbud lillah an gane kun fahimta to irin kayan agaji fa da kayan hizba su kaga wannan ai ba dan lada ake sa su ba ana sa su ne saboda wata maslaha misali eh, kayan 'yan sanda da sojoji saboda idan za su yi aikin su ba tuhuma a kansa ma an san ba mai sa suke kaga wannan kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko ba haka bane to misali kayan agaji shi kuma agaji shi ma aiki ne na Hisba na neman taimako zuwa na sadaukar da kai zuwa ga addinin Allah to kuma kowa yana so ya yi in aka kyale kuma ba tsari zai zanto a rasa waye mai umarni waye kuma ake ba wa umarnin kuma aiki ba zai yi ba sai da tsari da jagoranci da haka sai a ce to don mu kiyaye wannan wanda duk ya kai matsayin kaza to matsayinsa shine kaza domin shi zai ba da umarni ko shi zai kaza wanda kuma yake da matsayi kaza to to mu saka igiya kaza mana ko kalar abu kaza don mu gane cewa wane matsayinsa kaza ne ta yadda da an zo ma za a gane shi gobe in wani abin ya zo na maslaha da ya fi wannan sai a canja amma ita kuma bida'a ba a yi mata haka ba ku lura da kyau su to shi yasa yanzu duk wanda yake yin bida'a burinsa shine shi yanzu ya riga an ci shi da ya yarda shi dan bida'a ne yanzu abu ɗaya yake so kai ma ka yarda dan bida'a ne kai ma kai dan bida'a kai ma ka yarda kai ma kana bida'a. ni su kun zama san da usain kun yi kun zama tagwaye ai kuma kuna bida'a eh sai ku gaya mana kuma ina kuka sa a'a ai ba wai mu gaya muku ba fara ba mu amsan naka tukunna kaga dole a kula da hai'a dole a kula da adadi raka'ata al-fajr raka'a nawa ce bi wanda bi ya mai da ita raka'a hudu yayi bid'a tahiyatul masjid raka'a nawa ce raka'a biyu ita ce mun san raka'a biyu ake istikhara raka'a nawa ce biyu duk yadda kake jin ƙarfi da nishaɗi ka tsaya a raka a biyun in so kake ka ƙara nafilar to yi ta daban kuma ai ba a hana ka ba haka ne dole sannan a kula da muhalli da waje misali salatu annabi sallama yana da falala ko ba shi da falala sai ka ce to kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda yana da falalan nan in kai ruku'u ma kawai shi zaka dinga yi a madadin subhana rabbiyal azim to kawai ka yi salati ga annabi ya jama'a in kai haka ka daidai ko ka kuskure me wannan in ka yi bid'a kuma a madadin a karbi sallar ka ba ba za a karɓi ta saboda ai ba haka shari'a ta ce ai ba ga abin da ta ce a yi a ruku'u idan ladan ya kira sallah ya ce Allahu akbar kai me zaka ce in kana sallah da to sai ka ce a ni la ilaha illallah zan ce sai wanda manzo Allah ya ce afdalu zikri la ilaha illallah ni ina nan wannan bangaren nake ni mu ɗan la ilaha illallah ka zama ɗan bid'a ba za mu kalli la ilaha illallah tana nan da girmanta amma kai ne girman ka ya zube saboda a nan ga abin da aka ce kai sai kai kuma shari'a ita take zaɓar wuri in ta ga dama kawai za ta nuna wani waje ta ce a nan take so a yi abu kaza to dole a haka za ka tsaya misali wata ran imam malik ya ga wani ya yi shirin umararsa ya sanya ihraminsa kawai sai ga ya tafi masallacin annabi sallama ya yi nafilarsa ya ɗau harama a masallacin annabi sallama sai ce bawan allah me ya faru haka ina za ka yi ce umara zan tafi ya ce kuma ta nan ya ce eh yace to ai manzon Allah sallallahu ba anan yi ba sai ce to ai nan ya fi falala sai ce ko da ya fi falala ai annabi ya san da yana da falalar kuma shi ma annabi yana san falala amma ya ajiye ya tafi can saboda can aka ce mai yanzu sai ce haba malik inna ma hiya amyalun zittaha ɗan wasu kilomitoci ne ba na ɗan ƙara ina nan ina can tafiyar faɗan mintuna ce ba an je an da to kawai dan na ƙaƙara ce to Allah baya buƙatar ƙarin naka ka tafi ka je kai inda annabi ya inda gaske kake yi amma misali la'alla ma ƙaunarsa da annabi da masallacin annabi ce ta sashi ya ce zai haka za a ma uzuri da kauna annabi saka duk ƙaunarka da annabi sallallahu alaihi Ƙaunarka shi ne kai kadishi shi yasa magabata daga suke cewa albid'atu baridu shirk kamar da shekul islam ibn taymiya ke yawan ita ita bid'a wato kamar wasiƙa ce ta shirka za ka ga duk wanda ya tsinduma a cikin bid'a da wahala ya tsira daga shirka in ka nutsu a nutsu za ka ga da wahala ka samu tantagariyar ɗan bid'a baya shirka saboda ita kanta bid'ar ai shirka sai ta yi fil saboda ka haɗa son zuciyarka ko son zuciyar wani naka da annabi sallallahu alaihi shi kuma annabi sallallahu alaihi ya fi ƙarfin a wajen biyayya ka kawo wani ka kara shi ka ce in an wa annabi shi ma wannan za a iya masa ko da wannan ɗin yana takamar bin annabi to ku haɗa abin annabin tare da shi sai dai in zai tsaya ne a matsayin malamin da zai koya maka yadda shi ma yake bin annabin ku haɗu da shi ku bi annabi sai a danganta tafiya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to a bid'ar sanya sunaye Mace mu 'yan kaza ne a lokacin annabi sama an yi haka to shi suna asali kuna sa shi ne don a san ko ana sa muku shi ne don a gane a lokacin annabi sama akwai ahlus suffa amma waƙi'insu ne ya tabbatar da cewa ahlus suffa ne wa'yansu mutane ne talakawa duk ba 'yan madina ba ne sun yi ƙaura ne sun yi hijira sun baro garinsu suka zo madina kuma ba su je gidan kowa ba ko ba su samu wani wanda zai ɗauke su ya raba su a gidansa ba ko da a matsayin almajiran gida ne sai suka ga to ga ɗakin Allah to idan an idar da sallah dole su samu ɗan wani waje wanda ba za su takura wa mutane ba to a can bayan masallacin alusuna a wancan lokacin akwai wani ɗan tudu da ake kiransa suffa kullum a nan za ka gansu kamar yadda in ka zo masallaci ana ittikafi za ga inda mutane wasu suke wasu suna nan wasu suna nan wasu suna nan to su anan yawanci suke sai ake ce musu waɗanda suke suffa ahalus suffa suna faɗa wa kansu haka misali in zaki in wani zai baka labari salawat ibn akwa ya ce mun kasance mu ahalus suffa a lokacin annabi sama muna kaza kuma haka zalika manzo Allah sama yake ce da Abu Hurairah je ka kira min ire-iren ka cikin ahalus suffa kaga suna da sunan su kenan ko almuhajiruna sunan wanda suka baro maka su ma an sa musu suna ko al'ansaru su ma an samu suna ko to idan wannan sa sunan ne na tamizi babu laifi kaban misali a zuwa ce ina wanda suka yi fice a bangaren ƙur'ani ce ga yan ƙur'ani ina wanda suka yi fice wajen binciken hadisi yan department ɗin hadisi al na ce ga mu ina wanda suke fice wajen istinbati na masail alfuqaha suke ga mu wannan duk babu laifi haka zalika idan mutane suka haɗu domin taimakawa juna akan al'amari na rayuwa ko akan al'amari na addini to domin su tantance kansu saboda shari'an da suka sanya wa kansu sai suka sa kan suna shi ma wannan babu laifi sawa sun kira kansu da suna ƙungiya ko sun kira kansu da suna tsari ko sun kira kansu da suna kulab kuma ne misali sai ku haɗu ku shi to shikenan muna so mu dinga adashin gata duk wata za mu dinga tara naira kaza muna zuwa asibiti muna siyan ruwa ga marasa lafiya muna raba musu to don kar wani ya shigo cikin mu mu gane shi ba duk wanda yadda zai shiga cikin mu to ga tsarin mu na ɗaya dole mutum ya biya kuɗin nan a ƙarshen wata ko a farkon wata ko a tsakiyar wata na biyu an samu matsala za a yi kaza na uku in mutum ya kaza za mu cire shi na hudu wani yana so ya shiga ga hanyar da zai bi kaga wannan duk maslaha mursala ce ku kuke bukatar ta to sai ku zo ku ce to shikenan dan mu gane kawai mu sawa kanmu suna kaza a ce ga yan kaza ga yan kaza wannan shi ma ba laifi shi ma yana cikin babi na maslaha mursala ko kuma ku ce jama'a mutane fa suna bid'a ku tashi mu zo mu yaki bid'a to ya za a miya yaƙi bid'a muka su wannan su su ne masu karantarwar ku ne masu karantarwa ko kuma ku ne masu ja mana baki alarammomi ku kuma ku ne shugabanninmu jagororinmu ku za ku dinga nemo kuɗi kuna sanya tsari ku kuma ku ne masu ba da masu kulawa da amanar ababen hawa da sauransu ku ne 'yan agaji da sauransu to shikenan yana da kyau a ce mu bi tsarin hukuma mu sa wa kanmu suna mana to mu ce kungiyar kaza mu je mu rijista akan haka Shi shikenan amma dai ku manufan ku shine at-ta'awun 'alal birri wat taqwa wajen izalatul bid'a misali mu dauki kungiyar izala wa iqamatus sunna da da farko sunan su ma izalatul bid'a sai gumi yace to in kun kawar da bid'ar sai a zauna haka ku tsaye da ku tsaye da sunna wasu malaman mu na Saudiya da suka suka ce da a cire izalatul bid'a kawai a ce jama'atu iqamatus sunna saboda ai inda za ka kawo suna sai bid'a ta gurto sai dai bisu kawo da wuri ba lokacin tuntun ma an riga an saba da izatu bid'a to shi ma wannan ba laifi ku kira kanku ahlullah ko ahlur rasul sallallahu alaihi sallam, ko misali ku ce to shikenan mu mawaka ne ni mawaki ne kai ma mawaki ne kai ma mawaki ne to muna so mu zo mu haƙa matsayin mu na mawaka shu'ara'u mu dinga zaman kai ka kawa ka karfe wa annabi sama ko sahabbai ko alil baiti ko ma an kanawa mu sunan mu jama'ar da take kaza jama'ar da suke waka ga annabi sama ko jama'ar da suke kula da tace waka wannan shi ma duk ba laifi abin da yake da laifi shine ya zama kungiyar taku ita ce addini an gane ta zama kuma ta yanda idan aka ɗauke ƙungiyar aka kawo sunan musulunci a kai to ma'ana ƙungiyar tana wakiltar musulunci to a nan wannan haramun ne an hana ƙungiyanci a musulunci da irin wancan dalilin shi ma bid'a ne sau lokacin annabi sama sahabbai dukkan su aqidar su ɗaya ko akwai wani sahabi dan wata aqida daban dukkan su akan aqidar tauhidi sai ta annabi suke bi sallallahu alaihi wasallam amma bayan manzo sama ya rasu hatta sahabban da suka fito a makka yanayin karatun ƙur'aninsu akwai kalmomin da yadda annabi sassawa ya karantar da su ya ɗan sha bamban da yadda aka karantar da 'yan madina ya sha bamban da yadda aka karantar da 'yan kufa ko ba haka ba ne to ka mu ce wannan kira a za ka yi wannan su ne kufiyun wannan su ne basariyun wannan su ne makkiyun wannan su ne madaniyun haka zalika Fahimtar su game da abin da ya shafi hadisi da ayoyin ƙur'ani ya sa wannan zai ga a ra'ayinsa in an zo alwala in ka fara alwala sai kuma aka kira ka sai ka tafi ka je kai minti kaza awa kaza ka da ka sake wani kuma yana ganin a'a a kawai tunda ba a samu nasi karara ba in ka je ka dawo kawai ka dora inda ka tsaya ko da ka tafi ne misali ka fara alwala karfe goma na safe shikenan kana fara alwalan nan sai kawai wani ya sallama da kai zai baka kuɗinka sai ka tafi sai ce amma sai mun je wuri kaza gashi har ka wanke ka zo wanke fuska ya ja ka kuka doguwar tafiya kusan awa uku hudu biyar ka dawo kana dawowa kawai ba a wanke fuska ka tsaya ba sai ka ka wannan yana ganin a yi kaza sai aka samu bambanci a mazhabobinsu wannan yana ganin a bangaren kasuwanci kaza za a yi ko kaza wannan yana ganin a bangaren to kaga sai aka samu bambancin rabon gado aka tafi aka tafi aka tafi aka tafi matsalolin suna taruwa har aka zo lokacin da malamai magabata suka ga hanyar da ya kamata su bi domin yi wa waɗannan matsalolin iyaka wajen fahimtar su sai mutanen kufa ya zama wanda ya fi shahara a cikin shine abu hanifa ya aka samu mazhabarsa sai aka samu mutanen shijat wanda ya fi fice a cikin shine malik sai aka samu mazhabarsa imamu shafi'i shi ma da ya fice sai aka samu mazhabarsa tsakanin hijaz da iraki da misra ahmad ibn hanbal a iraki sai aka samu shi ba mazhabarsa amma akwai wasu sulaisu ibn sa'ad su ibn jarir tabari su sufyan ibn uyayna su waki ibn jarrah su waye dukkan su kowanne shi ma yana da hanyarsa amma ba su samu ɗaliban da suka shahara ba har ma aka rike maza ba su kaga wannan baya cikin muhudasati kaga wannan yana da asali kaga ba za a ce tariqatun fi din muhtara'a yuqsadu biha al-mubalaghatu fi yuqsadu bisuluki alaiha almubalaghatu fi ta'abbud lillah ba an fahimta jama'a an fahimci wannan game da wannan matsala ta bid'a ko na tsaya ne in mana bayani sosai akan abin da shafi qawaid na bid'a akwai bid'o'i na aqida irin bid'ar mu'tazila bid'ar murji'a bid'ar jabariya bid'ar qadariya bid'ar shi'a ar-rawafid da furu' na shi'a gabaki daya bid'ar ibadiyya wayannan duka bid'a ne saboda su ɗin su ne addinin da su ake yin addini sannan kuma akwai bid'o'i da aka shigo da su akan abin da ya shafi suluki da bin tafarki wanda da yawa daga cikin waɗannan bidiyoyin ana kiransu da sunan waɗanda suka ƙirƙiro su kuma ana gina alwala wal bara da su sai a ce to mu ɗan tafarkin wane ne wanda tafarkin wane nan addini ne ya saba wa tafarkin wane ya saba wa tafarkin wane ya saba wa tafarkin wane watakila ka gansu a yanayin shigarsu hatta ma wasu a yanayin sallarsu a yanayin lafuzan da suke ambatawa to muddin aka auna sikelin hanyar da kake bi aka ga akwai bambanci tsakaninta da annabi sallallahu salama ka zo da abin da annabi sallallahu bai zo da shi ba ko abin da annabi ya zo da shi din ka tsara wani abu akai ko ka canja adadin wani abu ko ba adadi ka shigo da adadi ko ba hay'a ka shigo da hay'a misali yanzu zikiri akwai shi ko babu shi akwai shi abu ne mai kyau akwai inda yake zama wajibi ma kamar a wasu wurare a sallah zikiri kenan a misali zikiri mutane su taru su yi zikiri haramun ne ko ba haramun bane ba haramun bane mazala ce mashita ma a qaumun fi baitin min buyutillah ko kaga haduwa mutane su haɗu su yi da'ira a cikin halkar tasu su ambaci Allah akwai matsala ko ba matsala asalinta ba matsala amma a haya da mutanen mu suke yi mu samu wata rana mu ware ko wani lokaci a cikin rana sannan mu kawo wasu adadadduka na zikirin rika mu ce kaza mu karanta shi to kaza kaza a yanayin wannan hay'ar bid'a ce kuma manzo Allah sallama bai ba dole kuma bai kan bai halatta ai ba kuma wanda ya zo da wani abu da ya saba addini so Allah ibn Mas'ud yana zaune aka zo aka gaya masa kamar da darin ya rawaito ga wasu can fa sun haɗu a wuri kaza ga su can sun haɗu sun kewaye wani mutum yana cewa ku ku yi hailala kafa kaza ku karanta kaza kafa kaza abdullahi dan ya yace kai haba yaushe mutane za su yaka yace to in ishta satara in ku Allah ya raya kaza gani in suka yi karfi mutanen nan suna can suna yi abdullahi dan ya yace taho mu tafi suka zura da gudu sai ga su sai ku ga su ya eh, ga limamu ai istighfar kafa kaza aka ko taba ganin haka a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah dan masaudi taka musu birki ya ce kai ladan aikin naku kuke wa Allah kekere kekere kuce a karanta kaza kafa kaza dan ma ka san kai kenan ko yace to ku tsaya ku daina kirga ladan ayyukanku na alheri ku kirga munanan ayyukanku tukuna yanzu kowa ya tuno kamar abin da yake cewa kenan kowa ya tuno me da me da me na sako ni na tabbatar muku ina muku lamunce muku cewa ba abin da zai bata a cikin ayyukanku na alheri wannan ku kirga munanan ayyukanku ku san ma irin sharrin da kuka yi tukuna fa ana azmanu Allah ya bi amin hasanatikum shay'an sai ce ma asra'a halakatakum ya ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai amma me ya kai ku saurin halaka ya ku al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da komawa zuwa ga Allah ani aniyatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har yanzu fa kwanan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci da shi yana nan fa bai fashe ba fa ga kayan annabi sallallahu alaihi wasallam na har yanzu za ga rigar da ya rasu ya bari wanda yake sa ta bai kashe ta ta mutu ba fa amma hakkun bata da wurorin haka sai suka ce haba da Allah Abdullahi dan Mas'ud inna ma hiya asanatun na'udduha kyawun ayyuka ne fa sai ce ku daina ku ɗaura munanan ayyukan ku ba ana admanu lakum Allah ya bi'u min sayi'at min hasanatikum shay'an sai suka ce to mu wallahi mu alheri muka nufa ma qasadna illa alkhair sai Abdullahi dan Mas'ud ce to da yawa ba ana samun mutum ya nufa alheri ba zai kai shi ba ya tarwatsa su mai ruwaya ya ce wa'annan mutanen lokacin da aka zo yakin khawarij yau mana harawan yace wala qad ra'aytu aktsarahum yuta'inuna da aka bada sau tsakanin tawagar sayyidina aliyu da wa'annan yan khawatin wallahi sai shi da yawa wa'anda muka gani a wannan ranar kuma mun gansa a wancan sahun sun zare mana makami saboda duk wanda ya bi bid'a to fa ci gaba zai ta yi ci gaba zai ta fa sai ma ya dinga ganin cewa ma shi kamar ma a addinin ma wani addini yake na musamman nan ku bid'a yake sannan shekul islam ibn taimiya yake cewa ita bida'a shi ma ya nakalto daga sufyan ko waninsa cewa ita bida'a shaidan ya fi jin daɗin bida'a ya fi so ya ga ana yin tafiye da saɓo yanzu shaidan in ya zo ya samu mutum sai misali sai ya ga da ya sa shi ya yi zina da ya sa shi ya bida'a sai ga gwanda ya bashi ya bida'a fa saboda dai mutum in ya zo yin zina a karama kumulla ai ba zo zai zo yin zina ba ya ce Allahumma jannibi na shaytan wa jannibi shaytan zaka sana ko zai yi haka ko zai yi ko da addu'ar ta zo masa bai ko bismillah ba zai ba saboda ai ya ma san shi kansa bai kyauta ba ko ba haka bane wanda zai sha giya in ya daga kwalbar giya zai ce bismillahir rahmanir rahim wanda zai tafi gidan rawa zai yi alwala ba ba zai yi alwala ba saboda shi kansa ya san ba daidai yake ba shi sa sai ma ana hadawa da ashariya ko gidan bal za a tafi kallon bal ai ba a yin alwala a yi shiri ko ba haka bane wani ma mai dan addini addini in yaje kallon bal din kuma aka zo za a yi sallah sai ya canja alwala saboda yana shakkar anya ko Allah zai ta sallah sai in bai sake alwala ba saboda kila ya haɗu da mai shan sigari ya haɗu da mai sallah amma ita matsalar bid'a ma kana yi magani kake ma ladan ma za a baka shi in ariya. dan haka da ya ne bid'a ya bid'a kuma yazo yana Allah na tuba wani irin Allah na tuba ai kila ba sai ma ya ma yi coge ma a wata farillan ma saboda ma shi gani ke ma ai yanzu ma ayyuka ma ya ma da yawa ma yake ma bukatar lada shi kuma mai sabo idan Allah ya nace shi da tuba yana tuba saboda ya san ba daidai yake to shi yasa madalla sa ce wa sharral umuri muhdathatuha mafi munin abubuwa sune abubuwan da aka kago su wa inna ma tu'aduna la'atin kuma hakika abin da ake muku alkawarinsa la'atin lalle lalle zai zo na cewa ubangiji subhanahu wata'ala a zai wato zai saka muku da irin abin da kusance kuna aikatawa wannan wato ya cike wa'azin nasa da irin da aya ta alkur'ani kuma da sama ya tsoratar akan abin da ya shafi bid'a man hadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun ga hadisin al-irbab ibn sariyata cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin abdu alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdathatil umur wa muhdathatil wa iyyakum wa umur fa inna kulla muhdathatin bid'a Allah ya saka Allah ya sa ya tsirar da mu daga sharrin bid'a ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu ikon tsayawa akan tafarki annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito a cikin bisanadin jayyid daga Ghabib ibn al-Harith yake cewa Abdul Malik ibn Marwan ya aiko yake cewa ba'asa ilayya ya aiko min abdulmalik kuma ya ce inna qad jama'na an-nasa ala raf'il aidi ala al-minbar yawm al-jum'ati wa ala al-qasas ba'da as-subh wal asr yace a mun sa mutane su dinga daga hannunsu in ana addu'a ranar juma'a akan minbari duk wanda ya hau zai addu'a zai addu'a ya daga hannunsa kuma bayan sallar asuba a tashi a ɗanyi wa mutane wa'azi a yi musu ‘yan kissa da kuma bayan sallar la'asa sai ya ce faƙara sai ce amma innahuma amsalu bid'ikum indi wa lastu bi mujibukum ila shay'in min hali annan nabi sallallahu alaihi sai yake cewa wato wannan na ɗaya daga cikin mafiya fitowa fili a cikin bid'o'inku kuma ni ba zan amsa muku ba saboda naji manzo Allah subhanahu yana cewa ma ahdatha qaumun bid'a yake cewa saboda manzo Allah subhanahu yana cewa ma ahdatha qaumun bid'a illa rufi'a min as-sunnati mithluha mutane ba su taɓa zuwa da bid'a ba face sai an jarrabe su da ɗauke sunna irin ta in kuwa kawo bid'a to sai Allah ya ɗauke sunna fatamassat bi sunnatin ko tamassukun bi sunna khairun min ihdasu bid'ah wato riko da sunna yafi mutane su fara da bid'a dan haka a yi hakuri a zauna a bata farkin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kar mutum ya hukunta hankalinsa akan abin da ya ba tsari ne na annabi sallallahu alaihi wa magabata na gari sun kasance suna kyamar bid'a kuma suna kyamar duk wanda yake aikata bid'a wani ya zo ɗan bid'a zai magana da imam malik ya ce if muka kalima ya ce wala nisfa kalima ya ce ko rabin kalma ba zan baka dama ba don haka ba zan tsaya in tattauna da kai ba an rawaito wannan a ayyub daga ayyub shi ma wani ya ce tsaya alagafar ta malam mu tattauna irin masu musul nan wanda suke kan bid'a ya ce wala ba zan baka dama ba ya ce ni akan shari'a nake kai kuma akan fata Sulaiman At-Taimi Allah ya ji kansa da rahama ya zo mutuwa aka gan shi yana ta kuka aka ce ala gafarta malam an yi rayuwa mai kyau an ba Allah an yi kaza an yi kaza to kukan mai ake kuma ya ce wallahi tsoro nake ji na tuna wata rana na huce wani ɗan bida'a na ɗaga masa hannu fa sallamtu alai ina tsoron kar in je Allah ya yi fushi da ni ya tashe ni tare da wannan ɗan bida'a. musamman su da yake bid'o'in lokacin su bid'o'i ne na aqida amma kuma za ga duk da haka masu yin bid'a a wancan lokacin suna bid'ar aƙidar, amma kuma za ga ba su ɓata ibada ba yanzu misali zamakshari kowa ya san cewa mujma'un alaihi cewa dan bid'a ne dan bid'ar mu'tazila ne ban mu'tazila amma baka ga an taɓa rawaito ya ɓata sallah ba ko a rawaito ya kirkiro wani zikiri ko wani abu na daban ta ɓangaren ibada da mu'amala ba su da matsala ta ɓangaren itikadi ne suke da matsala to mu kuma yanzu sai muka haɗa tsakanin gurɓacewar itikadi da kuma gurɓacewar ibada akwai mutumin da wai saboda yana bin wani tafarki ya tsaya ma ya bi hadisan da suka zo da sunna nan zama tunda ba a ɓangaren su aka yi ba shi ba zai ba shi shikenan ga azkar mun samu da isnadai masu inganci cewa da an kirin da salam za su nana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salat da zarafi ya zarafi al kiram allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa sun ibadati la ilaha illa allah sharika la wa lahu mulku wa lahu shan qadir la hawla wa la quwwata illa allah la na'budu illa iyyah nahu lahu an'amatu wa lahu al-fadl wa lahu al-thana'u al-hasan اللهم لا مانع لما اعطيت ولا مطيع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحان الله سورة 33 والحمد لله 33 والله لا إله إلا الله ولا, ولا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير الله لا إله إلا الله إلا هو فلك قل هو الله da falaki da nasi maza su baya tashi sai yayi wa'annan gashi fa hadisan sun inganta amma wani zai ce ai tunda wa'annan yaran suna yi mu ba za ni kai wani ma dan kawai rai ya ɓaci wai shi a lalle sai ya ɓata muku rai a karanta kaza kafa kaza a karanta kaza kafa kaza shi kuma ka ce hatu burhanukum in kuntum sadiqin ba shi da dalili sai a ƙirin na annabi wai a yi wannan ko kirkiri an ce annabi sama an je binne mamaci ga yadda yake yi yana tashi ya faɗakar da mutane ya nuna musu ya kamata ko da ba kullum ba ya kamata a dinga jarrabawa kuma za Allah sai ce jama'a ku roƙa wa ɗan uwanku gafara ku roƙa mai Allah ya tabbatar da shi yanzu a fara tambayarsa amma wani wai saboda su su nuna cewa su ɗan bid'a ne an zo makabartar a karanta fatiha kafa kaza a karanta kaza inda kuma za ka gane wannan bid'a ce la tanzabi abubuwan da ake karantawa daban yanzu da wani zai zo kamar da muka ji labari aka yi ta dariya ce a karanta fatiha da wal'adiyati ka ce wal'adiyati kuma ai ba a karanta to ita ba qur'ani ba ce eh, to ita ba qur'ani ba ce wal'adiyati akwai wanda ni na ce ita nake so in karanta ba eh ko wani ya zo zai karatun shi kuma ya ɗauko ku zuwa fagullu su malje fi masallu a kaga ba za ka yadda ba to ita ba aya ta qur'ani ba sai a haƙura a yadda annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a wannan bawan Allah ya riga mu gidan gaskiya wannan waje da ya tafi mu ma dole sai mun zo mu ji tsoron Allah mu kyautata ayyukan mu dan Allah in akwai wani wanda ya san cewa yana bin sa bashi ko wani abu yayi magana saboda mu ma wata hada abin da ya da wa'azi tunda mazala wa'azi yake yi sannan kuma a ce jama'a a yi masa addu'a kowa ya roƙa masa Allah tabbata domin za a fara sa shikenan in ka gama sai ka tafi amma akwai wasu kawai za su zo nan su dan su bid'a ne ai mutu ma ba za a hakura ba dan Allah Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum